Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin ƙungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi yayin da ƙungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa. 'Yan tawayen ƙasar kamar da ke amfani da harshen Turanci sun ƙona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar. A daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona Najeriya. A jiya talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga a watan da ya gabata. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa mataimakiyar sakataren babban wato majalisar ɗinkin duniya ke kenan ta kai ziyara a jihar Borno tare da matashiyar nan mai fafutukan harkar ilimin 'yan mata. ta ce zan kara da cewa abu da yasa na kara amanna da 'yan najeriya musamman ma game da makomarsu shine 'yan matansu don saboda suna da jajircewa akan makomar kasansu da kuma kansu a cikin shirin za a kuma ji cewa ayyukan kungiyar boko haram na ci gaba da zama babbar barazana arewacin jamhuriyar kamaru kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin kungiyar neto na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. Wannan lokaci ne na tarihi abinda Biden ya faɗa wa sakatare janar ɗin NATO John Stoltenberg kenan. Ya ƙara da cewa ƙara ƙasashen Finland da Sweden a ƙungiyar na da mahimmanci, sannan shugabancin ka na da mahimmanci kuma mun yarda da ƙudurin da ka gabatar dangane da makomar Ukraine a ƙoƙarin da take yi na samun gurbi a ƙungiyar NATO. Stoltenberg ya faɗa a jiya talata cewa yana da ƙwarin gwiwa sosai majalisar dokokin turkiya za ta amince da ƙarin wata ƙasa a ƙungiyar wato Sweden. A halin da ake ciki, shi kuma shugaban Ukraine na can na ci gaba da ƙoƙarin ganin ya shigar da ƙasarsa cikin haɗakar ƙawancen tsaron. Wani mataki da ake gani da wuya mambobin ƙungiyar NATO su amince da shi a babban taron da ke gudana a babban birnin ƙasar Lithuania. 'Yan tawayen ƙasar Kamaru da ke amfani da harshen Turanci sun ƙona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar. A daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona Najeriya don samun riba. Manoman sun hana fitar da ɗaruruwan tan ɗin koko daga gonakinsu. kuma duk rana sai sun ɗunguma kan titi suna nuna rashin jin daɗinsu game da dokar suna neman a bar su su sayar da kayayyakinsu a najeriya ga aisha ma'azu da fassarar rahoton edwin kenzika daga birnin yawun da na ƙasar kamaru Masu noma koko a kudu maso yammacin yankin bangaren Ingilishi na Kamaru sun ce suna cikin barazanar fadawa talauci bayan da gwamnatin kasar ta sanya dokar haramci akan fitar da koko da sauran kayayyakin gona masu daraja ta bayan fage zuwa makwabciyar kasar Najeriya. Joan Mary Becky mai shekaru 27 a duniya tana daga cikin manoman da ke nuna adawa da matakin da aka ɗauka a wannan watan a garin Manfe da ke kan iyakar Kamaru da Najeriya. manoman sun ce sun ki fitar da ɗaruruwan ton ɗin koko daga gonakinsu da kuma rumbuna kuma sai an ɗage wannan haramcin za su fitar da girbin nasu da take bayani ta wata manhajar aiki saƙonni. ta ce suna iya saida kowane kilo daya na koko a kan farashi dala biyu a Najeriya wanda ya kusan ninka farashin da suke sai da shi a Kamaru inda 'yan tawayen kasar suke sanya barazana a kan hajar nasu. A nan da able ce take cewa muna da zaɓin sai da hajar namu a inda muke so kuma akan farashin da muka zaɓa. gwamnati ta gaza kare manoma daga barazanar 'yan awaran da suke haramta sai da koko a yankunan faransanci wai ko so ake manoma da iyalansu su mutu da yunwa bayan za su iya sai da hajarsu a najeriya inda ake bukatar ta becky ta ce a wannan watan 'yan tawayen sun kona manyan motoci dauke da koko daga yankin kudu maso yammacin kamaru da ake kokarin kaiwa cibiyar kasuwanci a duwala da ke gabar teku manoman sun shaida muryar amurka cewa 'yan tawayen sun kona motocin koko goma cikin kwanaki goma da suka gabata gwamnatin kamaru da jami'an sojin kasar sun tabbatar da aukuwar wannan lamarin sai dai kuma ba su bayyana alkalman motocin da aka kona dauke da kokon ba domin nuna adawarsu da wannan mataki na haramta safarar koko daga ƙauyuka da garuruwan yankin kudu maso yamma manoman koko a kullum wayewar gari suna zanga-zanga a kana sun ce ba za su fasa ba har sai gwamnati ta ɗage wannan dokar a ranar 13 ga watan yuni na wannan shekara ne kamaru ta sanar da dokar wucin gadi kan hana fitar da koko auduga da sauran kayan girbi masu daraja zuwa najeriya domin ceto kasar daga asarar dalar amurka miliyan 165 a kowace shekara sakamakon ayyukan masu fasa kwafi We cannot collect revenues. Without collecting revenues, we cannot. yace ba ma iya karɓar haraji kuma ba tare da samun kudaden shiga ba babu yadda za mu iya inganta al'ummar mu. Muna samun goyon bayan hukumomin da kuma dakarun tsaro waɗanda suke taimaka mana wajen kauda da dillalai da 'yan awaran da ke safarar koko zuwa Najeriya domin a 'yan shekarun nan an samu kamfanoni masu sarrafa koko zuwa alawar cakuleti da sauran abubuwa a Najeriya. fasarar rahoton edwin kenan daga wato yawunde a babban birnin kasar kamaru an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad tare da matashiyar na 'yan kasar pakistan mai fafutukar yada batun ilimin 'yan mata wato milala yusuf sun kai ziyara a wato jihar borno kenan a wani rangaji da suka kai a tarayyar najeriya Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Bilal Yusuf dai 'yar kasar Pakistan ne da kuma cika shekaru 26 da haihuwa a gobe idan mai duka ya kai mu. An ne taɓa harbi Bilal Yusuf a shekarar 2012 wanda ake zaton cewa 'yan kungiyar Taliban ne amma Allah ya mata duguwa kuma ta rayu. Sa'annan ta ci gaba fafutukar wayewa mata kayuna game da harkokin ilimin zamani. Bilal Yusuf dai ta taba karɓar nan man yabo na Nobel Prize. Bilal Yusuf dai ta kawo ziyara zuwa tarayyar Najeriya sau uku wayayin da jihar Borno ya kasance shine na biyu. da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da hajji amina muhammed ta samu rakiyar uwar gidan gwamnan jihar borno dr falmata babaganan umar zurum da kuma mai taimakawa gwamna na musamman in harkokin kungiyoyin waje wato dr mayar mandara tare da wasu makarraben gwamnatin jihar borno mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya hajji amina muhammed ta fara bayani tana mai cewa this visit will um, has started in borno we will end the visit in abuja where she will meet many policymakers but also more importantly, the activists ta ce wannan rangadi ne da muka soma a jihar borno kuma za mu kammala shi a babban birnin tarayya abuja wanda ta haɗu da manya-manyan mutane masu fada ajiye, da kuma mafi mahimmanci ƙungiyar fararen hula your excellency this year we are going to take stock halfway through the sustainable development goals ta ce kuma a wannan shekaran za mu ɗauki ƙididdigan ƙarƙashin shirin nan da ake kira mdg wanda ake sa ran za gudanar a ƙasar amurka a watan satumban wannan shekara ta ce kuma batun ilimi a wannan shiri na mdg namba na hudu ku za mu iya kai ga wannan manufa kowa a cewar mataimakin sakatare na majalisar ɗinkin duniya wato hajji amina muhammad shi ko gwamnan jihar borno professor babgana umar zulum cewa ya yi i remember the visit of malala to maiduguri in 2017 when i was the commissioner for reconstruction rehabilitation and settlement ya ce ina iya tuna ziyara da malala yusuf ta kawo zuwa jihar borno a shekarar 2017 lokacin ina kwamishinan gine-gine da sake sukunar da jama'a a jihar borno malala foundation supported the state government's effort of building confidence in the resuscitation of education. The foundation rehabilitated 27 classrooms. Ya ce kun zo ne don ku jawo hankalin duniya game da mahimmancin harkar ilimin mata, musamman ma ƙananan mata, wanda a wancan lokacin wasu matasa daga jihar ba sa tunanin ziyarar jihar Borno. Ya ce bayan ziyarar gidauniyar Malala gina jajircewa da gwamnatin jihar Borno take da shi wajen sake farfado da harkokin ilimi. Ya ce gidauniyar ta kuskure azuzuwa guda 27 bakwai ta kuma samar da kudaden karo karatu wato scholarship ga 'yan mata ɗari bakwai da garin kwandiga da gubiyo da kuma dambuwa wanda aka lalata musu makarantunsu. The foundation also gave two year scholarship through GCC 30 of the 55 Chibok school girls that first escaped Boko Haram that. Ya ce gidauniyar ta samar da kuma kudaden karo karatu ga 'yan matan Chibok da aka sace daga talatin zuwa hamsin da biyar wanda suka samu suka wuce daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Ita kuma Milala Yusuf salisu ta ce ta yi farin ciki da wannan lokaci da aka bata da manyan manyan jigajigai a jihar borno game da goyon bayan da su samu ta ce zan samu damar gana da jajatun 'yan mata da kuma ƙungiyoyin farar hula wanda suke aiki a ƙasa wajen haɓaka harkan ilimi don tabbatar da cewa an samar da ilimi da kuma harkokin tsaro ta wajen fannin ilimi ta ce zan ƙara da cewa abin da ya na ƙara amanna da 'yan najeriya musamman ma game da makomarsu shine 'yan matansu don saboda suna da jajircewa arewa akan makomar kasansu da kuma kansu tun yi wannan tawaga suka ziyarci wasu makarantun mata na sakandare a jihar borno da suka karfafa masu gwiwa game da karatun matan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya. a jiya talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kone alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar Sweden a watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ita ma ta yi Allah wadai da matakin na nuna kin jinin addinin Musulunci, amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Sweden ya kara 'yancin yin taro, bayyana ra'ayi da kuma gudanar da zanga-zanga. Wannan martanin dai na zuwa ne bayan da kungiyar haɗin kan ƙasashen da galibin al'umma su musulmai ne ta jaddada cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan hana wulakanta alkur'ani mai girma a nan gaba. A ranar 28 ga watan Yuni, wani ɗan ƙasar Iraki da ke zama Stockholm babban birnin ƙasar Sweden ya yaga tare da ƙona alkur'ani mai tsarki a wajen wani babban masallaci a yayin da al'umma musulmi ke gudanar da bukukuwan babbar sallah. lamarin dai ya haifar da suka sosai da allah wadai daga kasashen musulunci a gaida maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla babbar barazanar tsaro da yankin arewa mai nisa a jamhuriyar kamaru ke fuskanta a yau shine yadda kungiyar boko haram ta koma amfani da makamai masu fashewa wajen aiwatar da ayyukanta da ta'addanci wadda take kaiwa a lokaci-lokaci lamarin da ke sanadiyar asarar rayuka masu ɗimbin yawa da kuma jikata wasu da dama wakiliyar murya amurka maimunatu sadu ta haɗa mana rahoto akan haka Tun daga farkon shekara dubu biyu da goma sha uku, hare-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa sansanin dakarun tsaro kwamitocin sa ido da ƙauyuka sun yawaita sama da mutane goma sun rasa rayukarsu ciki dai akwai dakarun tsaro farar hula da kwamitocin sa ido musamman a garin Mora mai nisan kilomita hamsin da da birnin Marwa ɗaya daga cikin babban mamban jam'iyyar adawa na SDF Social Democratic Mr. Alex Debi ya tofa na shi albarkacin bakin kamar haka. un gouvernement qui a juré d'assurer. Muna da gwamnati da ta sha alwashin kawo tsaro ga dukkanin 'yan kamaru har idan ɗan kamaru ɗaya ya rasu ko jami'an tsaro ko farar hula wato akwai rashin ingancin tsaro cewa ana danganta wannan hare-haren da suka yawaita da wai ana yin su ne sa'i-sa'i ko rashin ganin muhimmancin hare-haren ba su da gaskiya ciki saboda ya kamata mu duba cewa akwai mutane da dama da suke fuskantar rashin tsaro a arewacin kamaru iyaye da yara ba su cikin natsuwa da kwanciyar hankali mata ba su iya zuwa gonaki saboda ba su da yanci kuma suna fuskantar mummunar yanayi na tsaro wannan ne za a ce da hare-haren sa'i-sa'i sun gaza ne kawai on chercher des solutions afin d'empêcher que ça ne se Cesar Honore Ngomo babban ɗan siyasa ya yi bayani kan namijin ƙoƙari da gwamnatin Kamaru da dakarun tsaro suka yi kan yawaitan hare-haren Boko Haram a arewacin Kamaru. L'État, l'armée camerounaise, les forces de métier de défense gwamnati da dakarun tsaron kamaru sojojin sama zan faɗa ba tare da yabon kai ba suna taka rawar gani irin rayuwar mu da muke yi a yau ya kamata mu zana sannan mu bayyana da kuma tabbatuwar a arewa mai nisa muna da 'yan boko haram 628 da aka gurfanar da su gaban kotu a birnin yawunde su 128 ne aka gurfanar gaban kotu a birnin duwala su 58 suka gurfana gaban kotu kuma yanzu haka suna tsare a gidan yari daban-daban eh, abin da ya kamata ɗaya ce mun tashi daga 'yan ta'adda masu ɗauki da makamai masu yawan gaske kuma mun gama da su a yau ko da yake suna so su nuna cewa suna nan dangane da eh, hare-haren da suke kaiwa akai-akai kuma kawo yanzu da dama sun ajiye makamai le bon côté. Il faut pouvoir le mentionner. Amma shugabar kungiyar Women's National League for Peace and Freedom, Sylvie Jacqueline Dokmo, ta yi korafi kan waɗannan matsaloli na ta'addanci da kamaru take fuskanta. le A yayin da shugaban ƙasa ya haɗa babban taron yarjejeniya muna nan a wannan lokacin musamman a garin Mora da ke arewa mai nisa. Dama muna bincike ne kan wannan matsalar domin mu ma mu kawo tamu gudunmawar. A hakikanin gaskiya idan Boko Haram suka tashi afkawa a cewar wani mutane biyar ko shida amma idan 'yan ta'adda suka tashi zuwa ba mutum guda ba ne kuma ɗauke da makamai kuma ana samun matsala a kan iyaka sannan akwai matsalar tsaro. Tun dubu biyu da goma sha uku ne arewacin Kamaru take fuskantar kalubale dangane da hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa akai-akai. Asalin Boko Haram daga arewa maso gabashin Najeriya ne a jihar Borno. Kungiyar ta yaduwa a ƙasashe hudu Najeriya, Kamaru, Chadi da Nijar. Shekaru goma kenan Ƙungiyar kungiyar take ci gaba da gashi ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane sama da mutane dubu ɗari uku da saba'in da takwas sun yi gudun hijiran cikin gida maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru a gaida maimunatu sado da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. Hukuncin kotun kolin kasar Ghana kan takarar masu shaidar zama 'yan wasu kasashe ya tada kura a siyasar kasar yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2024. Jama'a Assalamu alaikum. a baya-bayan nan ne kotun kolin gasar ghana ta fitar da cikakken hukunci dangane da ayyana zaben da aka yi wa james jeci kwesin a matsayin dan majalisar dokokin kasar mai wakiltar mazabar asin ta arewa da ke yankin tsakiya da cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar a cewar kotun kolin jeshi kwaisin yana rike da matsayin zama ɗan ƙasar Kanada a lokacin da yake gabatar da takararsa ta zama ɗan majalisar dokokin ƙasar ghana a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta ndc a shekara ta 2020 wanda kuma ta ce ya saba wa tanadin sashe na 94 na kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992 kotun kolin mai alkalai bakwai ta yi matsayar cewa kwesi bai cancanci a zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ba har sai ya ajiye mu bayar da yake yi wa wata ƙasa wadda ba gana ba wato ma'ana duk wanda yake da shaidar zama ɗan ƙasa biyu ba zai zama ɗan majalisar dokokin gana ba har sai ya yi watsi da 'yancinsa na zama ɗan ɗaya ƙasar. Musani lamuran shari'a lauya Anas Muhammad ya yi wa wakilinmu Idris Abdallah Bako bayani dangane da tanadin wannan doka. constitution mu na ghana ya tsara wa zai ya zama member of parliament kuma wa kuma ni bi ya zama member of parliament na farko constitution mu ya ce wai kowa mutum dukan da ya samu 21 years kuma shi mutumin ghana ne kuma ya register as a voter zai iya zama member of uh, parliament amma cikin cewa haka cikin article 94 2a in kai mutumin ghana ne kuma ka samu 21 years kuma ka register as a voter kai ka zama member of parliament amma in ka kana da allegiance with wani gari bayan Ghana lokaci nan baka yi ka zama member of parliament akwai ababa kuma da kuma aka haje kuma kamar dai wannan kuma ya abuku baka yi ka zama member of parliament amma batun jaci question batun allegiance 2 a long ya ce wai in dai mutum kana da allegiance with wani gari daban ba Ghana ba baka yi ka zama member of parliament wato yanzu menene allegiance ne magana amma kamar da muka sani wato supreme court ya ce wai ma'anar allegiance ne dual citizenship to in an ce wai mutum na da allegiance with wani gari tare da Ghana ko kuma bayan Ghana nan shi mu bayan Ghana kuma mutum na da sabon wato citizenship wani gari kuma in ji wasu bangaren eh, Supreme Court wai nan allegiance kenan wannan hukuncin da kotun koli ta yanke bai yi wa babbar jam'iyyar adawa ta ndc daɗi ba wanda ya sa har tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takarar zama shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben 2024 mai zuwa john dramani mahama ya soki hukuncin kotun kolin in ghana our motto is freedom and justice ya ce a ghana takenmu shine yanci da adalci yana nufin cewa daga cikin dukkan ɗabi'un da muke da su adalci yana ɗaya daga cikinsu abin bakin ciki wani lokacin tsarin adalci baya aiki ga kowa tsarin adalci bai yi wa mutanen asin ta arewa aiki ba kuma bai yi wa honorable james Kwesin aiki ba a wani gangamin jam'iyyar a birnin tamale tsohon shugaba john mahama ya kara da cewa ina son wa al'ummar ghana da james jiji Creason cewa idan jam'iyyar ndc ta hau kan karagar mulki za mu fayyace wannan tanadin tsarin mulki da ya tilasta musu barin zama ɗan ƙasar waje kafin su tsaya takara. dalilin da ya bayar shine muna da 'yan ƙasa miliyan uku a ƙasashen waje sun samu ƙwarewa da basira daban-daban Inji ji john mahama ya ce me yasa za mu sami dokar da za ta hana su wasu mukamai idan muna da dokar 'yancin zama 'yan ƙasa biyu sai dai jam'iyyar npp mai ci ba ta yi shiru ba game da wannan hukuncin ta bayyana karar cewa tana tare da kotun oli da ta yanke hukuncin jam'iyyar ta ce ai wannan ba shine karo na farko da aka taɓa yin hakan ba babu bambanci tsakanin mr kwesin da marigayi adamu sakande tsohon dan majalisar bukuta tsakiya kuma kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar alhaji alkabe ce jam'iyyar ndc ce ta ajiye wannan doka ta 1992 domin haka dara ce ta ci gida domin sun ga a lokacin yawancin 'yan jam'iyyar npp suna kasashen waje kan shi tsohon shugaban kasa cewa ya samu dama an bashi ragama zai kawo sake ya fi da wannan saboda ya ba kowane dan kasa dama saboda akwai masu ilimi da suka zo su taimaka ne wannan doka a gaske ndc ne suka kawo ta a lokacin nan tsammanin su kaman sun gina rami ne na keta ya so waɗansu su zo su fada ciki shine npp members saboda lokacin zan za mu tuna ko zan tunar da mutane ina cewa kaman lokacin da pndc rollins and him ya addabi mutane na yan adawa da da yawan su shine UP da MPP sun gudu ne suka je kasan waje to da yake aka bude hanya aka ce za a zo a yi demokradiyya da suka san kamar waɗannan mutane za su zo lokacin da yawan su riga sun karbi citizenship na kasan da suka je suke gudun hijira to ya san za a kawo musu damuwa kenan a PNDC den to wai saboda su hana musa da kasu ba su dama su samu tsaya su samu matsayi na kirki su taimaka gwamnatin ya ta gaba shi yasa suka yi wannan abu yasa ake cewa kowane lokaci idan kana gina ramin keta ka kula in baka baka fada ba wani naka zai fada faɗa a lokacin da suke zana wannan lokacin na ai akwai mutane da yawa da yawa da suka sani kamar masu ilimi ne suka rufe ido suka yi wannan saboda keta ne ya zo kuma ya zama ya zama deputy minister ya zama minister ya zama vice president ya zama president duk bai ga dokan gaba har lokacin da aka prosecute dan uwa Adamu Sakandi har ya sarka duk bai gani ba kamar abin nan tana addaba mu ba yau saboda siyasa yana so ya komo shi ne ke cewa kan an bashi dama ya samu to ba za a bashi daman balle ma har ya zo yayi mu da muke kai muka san dokan da aiki har yanzu idan muka duba muka yi muka ga kamar 'yan ƙasa na so a ce za mu cire ta za mu cire ta in Allah yadda. Labarin Adamu Sakandade wani ɗan ƙasa ne da ya zama a Burtaniya na tsawon shekaru da dama kuma ya dawo ya shiga zaɓe. Ya yi nasarar kujerar mazaɓar Boko ta tsakiya. Bayan shekaru biyu, wani ɗan ƙasa mai suna Sumaila Bebli ya shigar da ƙara kotu saboda yana da shaidar zama ɗan ƙasa biyu. Shari'ar da ta ci gaba da gudana daga ƙarshe dai aka samu adamu sakande da laifi kuma aka ɗaure shi a gidan yari bayan an yi masa afuwa da watanni ya rasu amma jam'iyyar ndc a ta ɓangaren tana cewa ba yi wa jaci kwesin adalci ba domin a lokacin da ya tsaya zaɓe ba shi da wani harka da ƙasar kanada don ya ajiye 'yancinsa na zama ɗan ƙasar kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar adal umar ya ce ba ya adalci ba abin da ya sa ba inda ya kasance kamar shi jaci koisin yana mutumin ghana shi kasance kuma yana da citizenship canada shi kasance kamar court na son ya san gaskiyan maganan hal yana da citizenship canada bai renounce ba bai fara process ba ina samani wanda zai yi wannan magana shine canadian government ba gwamnatin ghana ba kuma lokacin da suka je da shi court mun indicate musu kamar ba su da iko su take decision whether yana da allegiance ko bai da allegiance ya kamata su su tambaya gwamnatin canada bada kuma ya kamata a gwamnatin court ya bada izini a kawo wani from gwamnatin Canada ya zo ya yi magana in dai gaskiya jaci kwesin yana da haraka da su har wa yau kuka ya renounce kuka ya fara renunciation kuka ya gama renunciation mun yi mun yi mun yi suka ke ba su bada wannan iko ba she su suka saya kan wanda suke rike da shi suka bada suka bada judgment kuma constitution ya faɗi wani abu constitution ya indicate kaman wani bai kasance member of parliament don Allah bai ce candidate parliamentary candidate ba member of parliament in aka ce parliamentary candidate yanzu mai shi dai test amma law na article 94 na wai wani bai kasance wani bai qualify as member of parliament in ya kasance yana da haraka da wani to lokacin da aka elect shi jaci koisin certificate yana da tun shi tun 26 november yana da certificate shi shi sa lokacin da aka suwan shi inda lokacin da aka mai election ya kasance bai da haraka da kanada to shin ko mai wasu jam'iyyun siyasa ke cewa game da wannan igirari da tsohon shugaban kasa yi da kuma dambarwar shaidar zama dan kasa biyu malam siba shakibu shine sakataren jam'iyyar jam'iyyar PNC wato jam'iyyar tsohon shugaba marigayi Hilla Liman reshen yankin Accra ya ce jam'iyyarsa ta yi nazarin wannan batu na tsayawa takarar mai shaidar zama ɗan ƙasa biyu kuma tana da matsaya kan hakan. Eh, ra'ayin da wannan tsofon shugaba John Dramani Mahama ya fito da shi ra'ayi ne wanda fatinmu ma'ana kungiyar siyasa mu na People's National Convention PNC mu ma muke da wannan ra'ayi kwarai da gaske. Saboda a cikin tattaunawar mu na daga shugabanni na Eh, wannan kungiya namu PNC wanda ni ma kusa ni a ciki saboda ni ne magatakarda na jihar Greater Accra baki daya na wanga kungiyar siyasa namu na People's National Convention na PNC kuma ni memba ni na National Executive Committee wanda muke ce ma NEC saboda haka a namu shirye-shirye ko sare-saren da muke yi na shiga takara na shekara 2024 da ke gabanmu na yana cikin abubuwan da muka shimfida ba mu yi dai bayyana da shi ba tukunna ne cewa wannan doka da ke cikin wannan kundi namu eh, lalle hakika abin duba ne wanda muke fatan izan mu ma Allah ya ba shugaban da zamu zaba zamu zabi ya jagorance mu na fatatakan neman sarautan wannan kasa na da shekara 2024 da ke gabanmu to lalle hakika za mu yi sakiya akan wannan doka. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris abdullah Bako sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin kungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. 'Yan tawayen ƙasar kamar da ke amfani da harshen turanci sun ƙona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen faransanci a ƙasar a daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona najeriya don samun riba manoman suna wato sun hana fitar da ɗaruruwan tan ɗin koko daga gonakinsu kuma a duk rana sai sun ɗunguma kan tituna suna nuna rashin jin daɗinsu a kan dokar suna neman a bar su su sayar da kayayyakinsu a najeriya A jiya talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar ta Sweden a watan da ya gabata. Ta sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na safiyar. idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. da zai daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana za ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato dadi balawe wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar mr jona cummins baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam